Allahumma salli wa sallam ala rasulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada mafi ilmi Allah salatan da imatan bi dawami kallahi wala hawla wala quwwata illa billahi wal yasin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar alhamdulillahi Allah kaini Allah Allah na gode maka da ka bani lafiya ubangiji Allah ba mu lafiya gaba ɗayan mu Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji Allah ka tashe mu lafiya ubangiji Allah duk wanda ba shi da lafiya da mu da ba mu da lafiya Allah ka ba mu lafiya to ubangiji Allah ka tashe mu lafiya ina kowa fatan alheri ni dai sauki na samuwa alhamdulillahi kuma ina godiya da addu'o'inku da suke samu na bayan Allah Allah ya saka muku da alheri ubangiji Allah biya ku na gode na gode na gode Allah tashe mu lafiya bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن